za kan me zan buge marata wani wai maraya na wani abu ne in maraya yayi zan buge shi wani abu ne in maraya yayi zan buge shi sai ce ma kunta min minhu waladak duk abun da in danka yayi zaka buge shi to in marayan kai ma ka buge shi kaga danka ba mugunta ne dukansa zaka yi ba wai mugunta bane a ah, duka ne na tarbiya don ya gyara halayensa so da ka in ka nuna wa ɗanka soyayya ta yadda ba za ka buge shi ba ba za ka masa tsawa ba ba za ka hana shi abu ba duk abin da yake so za ka bar shi ya yi ka cuce shi kuma zai tashi bai da tarbiya bai da wayo zai zama wawa kuma mara tarbiya cikin al'umma to haka ne in kai wa maraya shi ma saboda tausayinsa duk ba kulawa ba faɗa duk abin da yake so a masa in yi abu mara kyau ma a kyale shi ba za a taɓa shi ba ba za a masa tsawa ba so zai tashi wawa ne ƙarshen ta ma je lalace ya samu abokanai yan daba ko yan shayi-shayi saboda ba kana tsoron wai karkar taba shi ka taba maraya a shari'a ba ta ce kar a taba shi mugunta ne kada a masa amma duk abin da za ka yi wa ɗanka na ladabtarwa kuma za ka yi wa maraya domin ka kina ka duniya ta so shi ne in ka nuna soyayya wa ɗanka ko marayanka kai ba za ka taɓa shi ba da kuma za ka lalata shi inda zai zama abinci ma a duniya ba wanda zai sha'awansa to kuma irin wayannan matsalolin suna faruwa da marayu saboda ba mai tsawata musu ba mai kula da su sai su tashi wawaye su tashi marasa tarbiya wannan shine babban hadarin da maraya yake ciki dukkan wanda ya dauki dawainiyan maraya to Allah ta'ala zai masa sakamako da aljanna kuma aljanna ma zai shiga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai samu matsayi kusa da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai kai shi matsayi a aljanna amma mai renon maraya yana kusa da shi saboda tausayawa abin tausayi da yayi gata da yayi wa marar gata taimako da yawa wanda ba wanda zai taimake shi a lokacin da yake yaron in yana da shi ma kokarin zaluntan sa ake a cinye abun baban sai bar masa daga kuma sai zama kana ɗaukan ɗawainiyansa ne kana renonsa kana kula da shi ibnu battal a shirin hadisin nan shirin shirin bukhari yace hakun ala man sami'a hadha alhaditha an ya'mala bihi li yakuna rafiqan nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi janna lalle ne ga wanda ya ji wannan hadisi ya aiki da shi don ya zama abokin manzala sa sama aljanna ya zama yana tare ko abokin tafiyar manzon Allah sa sama zuwa ga aljanna ya zama yana tare da shi a aljanna hadisi na gaba dan uwan wannan hadisin ne yace abin nan wa an abi rabbi yallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghayrihi ana wa huwa kahatayn fil janna wa ashara ar-rawi wa huwa malik ibn anas bis sababati wal wusta rawahu muslim hadisi daga abu rabbi radiyallahu anhu Allah bidish kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala ta sama ya ce kafilul yatimi mai kula da maraya Shi ne ma'anan kafala mun faɗa kula da cinsa da shansa da tufafi da makaranta da tarbiyya lahu marayan nasa ne wanda yake kula da maraya nasa kama a ce ɗan babansa ciwon maraya ne ko ɗan uwansa ne a ce babban maraya ne ko a ce abunan kawun marayan ne shi ko kakan marayan ne shi mana maraya wanda yake danginka ka kula da shi auli gairihi ko kuma ma ba danginsa ba ne marayan in wani ya same shi ba dangantaka da jini kai ko yadda shi aka yi cikin shegensa aka yi aka yadda shi a juji mutum ya zo ya ɗauke shi manzo sama ya ce ana huwa ka atani fil janna ni da shi kamar haka muke aljanna sai shiga aljanna ko ɗan shege ne aka yadda shi a juji ka dauke shi ka zo kare ne shi ka girmar da shi ka sa shi a makaranta ya zama mai tarbiya ka shiga aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ma mutum ne ko ba shi shaida wa kansa ya fito ta wannan hanyar ba ya ce wa sharar rawi mai riwayan hadisin ya yi nuni da yatsunsa wa huwa malik bin anas shi ne malik ɗan anas imam malik kenan ya nuni bi sababati wal wusa da ya yi da wannan yatsa an ce wata sababa mai zagi ya tsannu nuni kenan Walwusa da yatsa ta tsakiya ya nuna kamar yadda maza su ya nuna duk wanda zai karantar da hadisi kuma sai ya haka ne suna ake ka hatai ne kafin a gane hadisi kaga hadisi ne musalsal kenan musalsalun kulma ala wasin ata mislu amma wallahi amda anil fata kaza ka kada haddathani hi qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama inda manzala ya faɗa wanda ya ruwato shi ma ya faɗa a wannan sifan wancan haka in wani nuni ya yi nuni in murmushi murmushi in a tsaye ya tsaya in rantsuwa ya yi rantsi to har siffan yadda manzala sun ya faɗi hadisin an faɗa ta wannan hadisin ya samu wato wasu siffofi wanda za su ƙara ƙarfafa shi to wannan hadisin imam malik eh, imam muslim ya ruwaito wannan hadisi qawluhu sallallahu alaihi wasallam imam an-nawawi yace faɗin manzala sun al-yatimu lahu maraya nasa aulin ghairihi ko na wani insa ma'anahu qaribuhu marayansa din shine dan uwansa kenan da shi maraya kuma dan uwansa kuma ko da kai wansa ne ka ne shi zaka samu wannan ladan kai kai ba baban zama ne to baban zama ai dai samu aljanna an yi ne shi to kallan tana kai awil ajnabiyyu minhu ko kuma wanda yake santi da gare shi shine wannan hairi ba dangin giya ba da baba amma sai ka kula da shi zaka samu aljanna yake fal qaribu makusanci mislu an taqfulahu ummuhu kamar mahaifiyarsa ta gane shi kaga kenan mahaifiya ma ta shiga cikin wannan don maraya ne sunan sai ba dan ta bane ba danta ba ne ɗan mijinta ne saboda uwa idan ta reni ɗanta bayan baban ya rasu tana renon ɗan wani ne tana renon ɗan mijinta ne wata maraya take reno kenan eh, ubangiji ta la ba wa miji ɗa ne walal mauludi lahu hunna wa kiswatun, wanda aka haifa ɗan shine miji shi kan an rabu sai ƴaƴan su dawo wajen uban ko uwa ita kula da maraya za ta samu wannan ladan au jaddu ko ya zama kakansa Ɗanɗanɗansa dan dan sa kenan ko a ko kuma ya zama dan uwan marayan kaga dan babansa kenan yake renin don ruhun, ko wani su min karabatihi daga danginsa kaman kawunsa kenan ko ɗan babbansa wallahu alam Allah shi ne mai ilimi to wannan hadisin kaman wancan hadisin ne kai da ya mana kawai kada a ce wanda ya reni maraya za su shiga aljanna tare da maza sun aka kai tsammani sai in wani ne daban wanda ba dangin iya ba na baba a dauki ɗawainiyarsa a'a ko da kaninka ne ko da jikanka ne ko da dan dan uwanka ne ko dan yar uwarka babba ko kawo ne, to da ko da akwai dangantaka ta jini zaka samu wannan falalan ballantana idan babu idan babu wannan dangantaka to da aka wannan falalan duk wanda ya rene maraya da ya same ta sannan kuma kula da marayan ba sharadi ne sai inda dukiyarka ba ka kaddara babansa ya rasu ya bar masa miliyoyin kuɗi sai ka kula da shi da wannan kuɗin ka kula da shi ana sai da wannan ana masa riga ana ba shi abinci wurin zama a kashi a makaranta har ya gama da dukiyansa ake masa hidiman za ka samu wannan ladan ba wai sai da dukiyan gama mutum ka ji tsoron Allah a cikin al'amarin dukiyansa na kuma ya zama da dukiyanka ne domin inda dukiyansa ne ma ba don ka tsaya ba dukiyan ma lalata za ta yi inda za ka bashi da dukiyan zai kai labari ne zai iya tsirwa ne zai wa kansa abinci zai iya ba in yi wa da zai tsirwa karshen ta zai balbaltar da abun zai lalata abun ne amma sai kai ka tsaya a yi masa kaza a sai kaza a masa kaza a kula da kaza kana kula da dukiyan kana kula da yaron to kai ma za ka shiga aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma za ka samu matsayi babba a cikin aljanna ko da dukiyan marayan ne ba sai da abin nan sai da dukiyarka ba ba sai da dukiyarka ba mun yi bayani a can ba akan abin da ya shafi falalan maraya wajen fasarwatar ayan hadisi na gaba wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف متفق عليه وفي رواية في الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس حديث وعنه دقى أبو هريرة شنو المذكور قريبا شنو أقرب مذكورين daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Manzala Allah sallallahu ya ce laysal miskinu alladhi tarudduhu tamratu miskini ba shine wanda dibino yake mai da shi dibino ɗaya yake mai da shi in yayi bara ba wa tamrata ni kuma ba shi dibino biyu shikenan in yace zai tsinci wani abu ya tafi ba wala luqmatu ko kuma da za a shi loma ɗaya wal luqmata ni ko loma biyu shikenan da ka ba shi zai tafi ba wannan ba shine miskinin da yafi zama abun tausayi ba miskin da yafi zama abun tausayi shine innamal miskinu miskin da yafi zama abun tausayi allazi yata'affafu shine wanda yake kamewa ba roko mutafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito ba roƙon kowa ga bukata ga yunwa ga rashin sutura amma ba zai je ya roƙi wani ba in ka gane shi abun tausayi ne ka bashi shikenan in baka gane ba zai ta haƙuri to wannan shine miskini abun tausayi amma wanda yake yawo yana bara in an ba bashi dibino ɗaya biyu ko loma ɗaya biyu an yi misali ne ma na ko ɗan ka ka bashi yanzu ka bashi naira goma kawai shikenan sai gaba ya ce Allah ya saka da ne ni ma ya je naira ashirin naira hamsin ai kaga ya bayyana da talaucinsa wani ma yana son sadaka sai neme shi ya bashi domin ya san cewa bai da shi wannan ba shine abin tausayi a cikin al'umma wanda bai da shi kuma kunya take hana shi ya je roƙa bai da shi kuma kunya tana hana shi ya je roƙa kaga shi shiru yana ya hakura da talaucinsa ga raunin da yake da shi ana shine miskini wato shi yafi zama abun tausayi shi yafi zama abun tausayi a cikin al'umma amma fa wannan ana nufin miskinin da bai da halin da zai je nema ga talauci bai da karfin da zai je nema amma mutum da karfinsa bai je nema ba wannan ba abin tausayi ba ne a kore shi ya tafi gona kawai ko ya tafi kasuwa ko ya tafi wurin sana'a don ya zauna bai da shi kuma yana wayo Allah sai yana kai karan Allah ta'ala ne kuma alhali yana da halin da zai iya rufawa kansa asiri sannan wannan ba abin tausayi amma miskinin da bai da shi ko bai da karfin da zai nema ko kuma ya nema iya neman sa amma kuma bai samu ba to a wannan abin abin tausayi ne akwai bukatan a taimake shi to idan yana bara ya bayyana da talaucin sa idan baya bara kuma to ba za a san da shi ba ma galibi kai wani ko ya san da shi ka zai bashi ba ko ya san da shi shi yasa wannan hadisi yana nuna mana falalan binciken suwaye ma ne miskinin suwaye miskinin ai akwai masu karanta wani mai bara da aka same shi da dubu ɗari biyar ne ko mutakaita dai dubu ɗari biyar din karka kara jira kara ce miliyoyi <laughs> dubu ɗari biyar amma wani a cewa ko miliyon nawa ne kwanan nan wanda aka yi postin na manta miliyon nawa ne to kaga wannan ai ba miskini wani mai bara kuma yana da dubu ɗari biyar ai miskini abun tausayi wanda ba da naira biyar ko ba a san ba da shi ba ba a san ba da shi ba sai sai zaka bincika ka taimaka sannan wani kuma galibin mutane kuma ko sun san baka da shi din in baka roƙa ba ba za su baka ba in baka roƙa ba ba za su baka ba sai ka roƙa to kai sai ka ba wanda ba roƙon sai ka ba wanda ba roƙon don Allah ta'ala ya bi mu'mini ta allazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum muminai su ne waɗanda a dukiyansu akwai haƙƙi sananne da mai roƙo da wanda baya roƙo da mai tambaya da wanda baya baya tambaya amma wanda ya fi tausayin shi ne wanda baya tambaya don wani ba bai san da shi ba wani kuma ya san da shi amma ba zai bayar ba sai an roƙa shi ko ba zai iya roƙo ba yana da kunya to wannan shine miskini ma'anan ka san wannan shine kai kwaɗayin binciken irin waɗannan don kai musu alheri don kai musu kai musu alheri su maka addu'a su maka addu'a irin ta bayin Allah wane ne miskini suka yi wasu malamai suka ce miskini shine wanda bai da komai shine wanda bai da komai bai da abinci da zai ci an jima ko bai da na gobe sai zai bara in ka bashi shikenan shine zahirin hadisin nan ko laysa al-miskinu alladhi tarudduhu al-tamratu wat-tamratani wal-luqmatu wal-luqmatani innama al-miskinu alladhi yata'affaf aw at-riwaya ta gaba alladhi la yajidu kidan yughnihi wa la yafrun lahu fatasaddaqa alayhi to kaga tunda aka ce loma biyu zai mai da shi kaga bai da komai kenan miskinin da da komai da komai haka wasu malamai suka tafi wasu malamai suka ce yana da shi amma abun bai zai ishe shi ba ne yana da shi bai zai ishe shi ba inan wanda bai da komai shine fakiri shine fakiri wanda yake da shi bai da abun da zai ishe shi kuma shine miskini wasu wasu ka ce wanda dai yake da shi amma abun bai zai ishe shi ba bai zai kai shi shekara ba shi ake cewa fakiri wanda kuma bai da komai shi ake cewa miskini shi ake cewa miskini to abin da suka fi jayarwa miskini ya dan fi kyan hali akan akan fakiri miskini ya fi kyan hali akan akan fakiri me yasa da ubangiji ta ala ce amma safinatu fa kanat lin gulamaini ya'maluna fil bahri kali masakina kasoni amma safinatu fa kanat masakina ya'maluna fil bahr wato jirgin ruwa kisan annabi Musa da annabi Khidir jirgin ruwan nan na wasu miskinai ne suna aiki a cikin suna aiki da shi a cikin jirgin ruwa abin na ruwa to kaga miskinai ne amma suna da jirgin ruwa wanda suke ɗaukan mutane da kaya su hayar musu kogi a jiya su su sake dawowa su hayar musu yanzu idan aka ce maka to yana da jirgin ruwa wanda yake aiki da shi a kogi yana da yana da shi kenan in bai zama mawadaci ba ma dai yana da shi yana da shi abin da zai zai ci kam ba zai gagare shi ba don bukatunsa ne na yau da kullum ya fi ƙarfinsu to amma ya ce musu miskinai an masafi na tufakan ne masakina kaga miskinai ne kenan suka ce to kaga wannan shine ne miskini kuma yana da jingira kaga don yana da yar tirela ɗaya wanda take kawo masa mace fini tana zuwa ta yi abin nan je ta ɗauki kawo wani gari zuwa wani gari ai kaga miskini ne kenan ba miskini ne wannan ko ba miskini ba ne tirela kwaya daya a zamani <laughs> ba miskini ba ne <laughs> bari ta tsaya ga gani idan tirelan ta tsaya aiki ke da ya zama mai ya zama miskini kawai in ba ta aiki ko aka samu rashin aiki ko mai ko ni abu yau da aka motocin da ko sai dai sun yawa ne ko jirgin ruwan ma suna da yawa ya zama mawadaci ya zama mawadaci motocin da kuma sai sun yawa kenan suke zama mai wadata amma mutum nawa ne wanda yake da mota yana ta shan wala mai daukan fasinja ko kaya amma yana yana yana yana shan wala saboda haka sai in ya ci gaba ne in yayi gaba ne to sai zama ya zama yana da shi saboda haka suka ce miskini shine wanda yake da dan hali to kuma akwai hadisin da ya zo manzo sai yana addu'a yana cewa Allahumma ahini miskinan توفني tawaffani واشرني في زمرة المساكين يلا masakin مسكيني ka raya ni miskini ka kashe ni ina miskini ka tada ni cikin ne ko kaga shi yana kyauta kyauta wanda ba tsoron talauci wata ya kan waye gari ba da shi amma kuma wata kuma sai zama yana da shi me me yake nuna yana da shi shine ana zuwa neman taimako wani zai koka a bashi wani zai koka har abun hannunsa ya kare gaba daya kaga karewan abun hannunsa saboda kyauta sai wannan yana nuna yana da shi domin mutum zai iya zama mawadaci kuma ya waye gari wata rukai da koko la tunkiri atalal karimi min algina fasailu harbu lil makani sadaka kamar ruwa ne ko miyawan sun yi zuba inda yake gangarawa ba za ka same shi ma ba ka mai kyauta to shi ta aka firin jaje cewa miskini shine wanda wato yake da shi amma kuma abun baya isansa ne kuma bayi da shi kwata-kwata sannan ubangiji ala? da ya zo ya ce a bawa biski a eh, mabukata sadaka da ya fara da fakire ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin zakana ba fakire ne da miskini tunda aka faɗi fakire aka faɗi miskini sai suka ce quddimu li shiddati hajatihim an gabatar da fakirin nan don tsananin bukatan su ne sun fi miskinin tsananin bukata ya sa aka fara faɗan su sannan aka faɗi aka faɗi miskinai to amma matsalar duk ba ba iskali a cikin ta in ka dauka fakirin shine miskinin ko miskin shine fakirin ma ba matsala bane saboda dukkanin su mabukata ne kowa yana bukatan sadaka fi sabilillahi kuma ana bashi zakka kuma duk inda aka faɗi miskini ba a faɗi fakiri ba fakirin ya shiga inda aka faɗi fakiri ba a faɗi miskini ba miskinin ya shiga kaga kaman al-islam wal iman ne idan shama aftaraka wa idan faraka shama musulunci da imani in ka ce imani kawai to musulunci ya shiga ka faɗi musulunci kawai imani ya shiga in ka haɗa suri ɗaya kuma sai a nemi bambanta su sai a ce maka musulunci shine aiki na zahiri imani kuma aiki na baɗini itiqadi na zuciya baka nan fakiri da miskini in daban da aka wace su kowa fakiri ne kowa kowa miskini ne in an haɗa su ne sai a yi kokarin bambance su a ce ai wannan ya fi ɗan dama dama kan akan wancan to shi miskini ne ta aka ce masa miskini suka ce an dauko kalman daga daga as-sukun ne miskil ne daga as-sukun miskin wato mai nitsuwa ne nitsuwa imam al-qurtubi abu al-abbas ba abu abdullah mai tafsiri ba mai al-mufti sharhin muslim yace kana min qillati al-mali sakanat harakatuhu saboda karancin dukiyansa dan kazar kazar sa duk ya lafa kaga ga mutum shi nan ya fita yana ta kazar kazara harkoki suna tafiya kenan in talauce ma kan ta kan ji su kawai baka ba ni shari'a tare da kai ya eh, ba to ba zaka ba haka ina zaka je san to shi yasa aka ambaci miskini da da miskini sai ka nizo kawai ka abin nan ko ka kama wuridi da na fifilu da karatun qur'ani <laughs> Allah ya sa kai ustaz zai ko mutum yi in ba ga kwaye dai je kawai je ka dan yi hira nan je ka ɗan zauna a can ka tafi can amma dai baka da kazar kazar shi ko mota ce ga lokaci yana masa kaɗan lokaci yau ya shiga can ya tafi can ya yi tafiya can ya je wannan garin ya haɗa wannan waya an buga mar waya nan ya haɗa nan farashin kanna kaza ne wannan wannan ku sai da shi kaza abu kaza ne yanzu kaza sai ga ba shi ne abin nan nitsuwa saboda harkoki suna suna masa yawa shi yasa ubangiji ta lati au miskinan za matraba ko ka ciyar da miskini abokin turbaya za matraba ai lafiqan bit turab wanda yake kamfare da turba duk lokacin da ka zo yana zaune abun sa ko kofar gidansa ko a gidansa ina duk ya ka zo baka same shi ba miskini kenan duk lokacin da ka zo zai wuya baka same shi a gida ba amma wanda yake da harkoki mawadaci ai sai ka shakka anya dan same shi wani lokaci ake samun alaji wani lokaci ake to sai dai ka zo bayan isha ko kuma da safi kafin karfe tara ko kaza kaga to amma shi wancan dama ta yana nan yana tamfare da turbaya duk lokacin da ka zo zaka sami ba da wahalan gani ita ce ka son gani sama da gudu ga ankara ya zo <laughs> amma mahudaci fa sai zai baka lokaci sai zai baka time to kaga wannan shine abun nan shine miskini ke to da aka ce innamal miskinu allazi yata'affaf miskini abun tausayi shine wanda yake kamewa ka ga miskini mai roƙo ya je roƙi wannan ya je roƙi wannan ai shi ba abin tausayi bane abin haushi ne wani lokacin wallahi abin haushi ne zai dame ka gobe ya je kuma komin imanin ka sai ka je haushin sa je mutum mai roƙo ne sa'anna fa'adaitun fa'udna fa'udtu kuma yaqturu tasala yawma saytani kun tambaya mun bayar kun tambaya duk wanda ya yawaita tambaya za a kosa da shi Haka dai ga maskanan tana tare da shi ga talautin amma in ya yawaita roƙo wallahi ka ji kana jin haushin sa ko da zuna na ji haushin wani wallahi tallahi ya taba zuwa zai ko kamin na bashi sai wata ran ya zo sai ya ce ya mini takwarawai ni ba ban san shi ba ba to ga ya zo ya ce ya mini takwarawai amma haihuwa ne ya mini takwara dan <laughs> dauki abin da dauka da duk na gane wayo sa da bashi ɗazun nan na gaji tilis na dawo gida na ƙoƙarin shiga gida kawai sai gashi ya zo kuma ya zo wurina kuma na san yanzu zai faɗi wani problem ne ya lafiya ka zo ne abin nan eh, ka zo wurina ne eh na zo in gaishe ka ne sai ce wallahi ka samu kuma na ina da wani ɗan abu na ɗan gaji na dawo gida na ɗan gaji sai ce a ah, to shikenan bari in taɓa ruwa bari in taɓa ruwa in tafi sai na shiga gida na na kulle to kaga irin wannan zai baka haushi saboda ya zo yau ya tsara ka gobe zai tsara ka kuma dole karya za ta shigo cikin cikin al'amarin ka gani ne ma miskini ne kuma ya zai <laughs> saka ba to na tina shi ne da dakawa da duk wanda shi mai roko shi yasa mai roko ba abin tausayi bane amma wanda bai da shi sai zama na cewa abin abin nan baya roƙon mutane to wannan shi fi zama abin tausayi kai kuma sai ka dinga binciken irin su kana bincike kana abin nan ɗinsu sannan roƙo ko mummunan mummunan ɗabi'a ne dama to shi kamewan kuma idan Allah ya sa kani ne ka kame ubangiji ta Allah zai taimake ka ka zama mai kamewan kamar da zo hadisi wa man yasta'fif yu'fu Allah duk wanda ya ne ya kame to ubangiji ta Allah zai sa ya zama kamemmi ka nemi ka zama kamemmi ba mai yawan roƙo ba shi Allah ta Allah sai taimake ka roƙo ana yin sa a lokacin da ya zama na takure maka bayan da za ka yi takure maka ko bashi ya maka kanta ka da yadda za ka biya ko ga bukatan nan talaucin nan kowa ya ce da baka da abin da za ka cika da iyalinka ya halatta ka roƙa amma dole ka haɗa kuma da buga-buga yadda za ka samu abin da za ka rufa wa kanka asiri ko kuma ga yarka budurwa ta girma ta isa aure kullum an zo za a sa rana ka ce a dan ƙasa dai ƙara. a bari sai bayan tsalla, a tsallan ta zo sai bayan laye haka ga za ta iya rasa miji za su kosa to wannan ya halatta ka roƙa hadisi mutum uku na ya ambace su sai ka roƙa da sabbin wannan to amma mutum bai zai ki nema ba ya ce wai shi miskini ne ya je yana roƙo mutane da suna zuwa wuri na ce ni nasiha nake bayarwa sai maka nasiha sosai ka je ka nemi abun kanka in ya maka hadari muka ce kaga mu dama aikin mu ba da nasiha ne ba ba da kuɗi ka taɓa gani na kasuwa ina cikin da wani abu ne to da haka nasiha wa'azi muke sai maka wa'azi sosai in kai ka karfa ne sosai in maka wa'azi yanda gobe ma dai wuya ka sake dawa amma duk da haka wallahi wasu suna dawa sai ce kai ba kai ne ka zo kwanaki ba na maka nasiha ba shi ya dauka na manta da shi sai ce wallahi shine amma kaza kaza sai in kara masa wata nasiha eh sai kamata wace walakanta ya kaskantar da yanayin da mutum ya zo akwai kaskanci roko akwai kaskanci da zudda mutunci shi yasa musulunci ya haramta wannan da wani mutum yana shigowa za ka ga gaba ɗaya ɗauke kaskanci kan ce to gaya yanzu daga shigowan ka nan kana son ka yi magana amma gaba ɗaya kaskanci ya rufe ka tare su yadda za ka yi na ce to na san ko ba wuri na kawai ba za ka je wani wurin ma ko daga wani wurin ma ka fito na ce to me amfani wannan kaskancin da ka ɗauka ba gara ka je kai sana'a ko da wace iri mace ka rubawa kanka ka rubawa kanka asiri so shi yasa musulunci bai da bai sai la tazalu masalatu bi ahlikum hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa ala wajhi mutasallamin mutum bai guce bai yana roƙwar yaro da Allah ya zuba da mutuncin sa lahira ba nama a fiskan sa ma kwata kwata to bai kamata mutum ya dinga dinga roƙo ba a ɗaya riwayan laysa al-miskinu alladhi yatufu ala an-nas shine wa fi riwayatin fi sahihain wata a cikin bukari da muslim din laysa ba shine mai kewaye mutane yana roko ba wato an bashi za ta mai da ko tamra ne wallu kuma tani da lomomi biyu tamratu da dibino ɗaya ita ma tawul mara ne in ka ce a tamru dibine da yawa in ka kara tawul ya zama dibino guda ɗaya ta tani da dibino guda biyu kamar dai wancan hadisin walakinnal miskina sai dai miskini allazi la yajidu ghinan yughni shine wanda baya samun wadatan da zata wadace shi ya buga nan ya buga nan amma ba samu abin da zai yi shehe tunda kaga arzikin daga Allah ne ba ba hankoron imanka ne zai saka samu ba wani yana iya sa amma kuma baya samu kaga wanda iya kokarinsa bai samu abin da zai ishe shi ba shi wannan abin tausayi ne abin tausayi ne bai da wata wadatan da za ta wadatar da shi su abubuwan samaneji ne kawai kuma yana iya kokarinsa Allah ne bai bashi ba wala yuftanu lahu wala yuftanu bihi fa yatasaddaq alayhi kuma ba gane shi ba ma ba a gane shi ba ba a fahimtar cewa miskini ne ko sadaka tasadda alai ta na bashi sadaka zai wanke rigansa fes fes ya sa mata bula fitafi ya goge fita sai sai ka dauka mawadaci ne in an ce maka bai da miliyan goma a kawai sinsa ba za ka yi ta ba amma miskini ne miskini ne so da haka akwai yan wannan mutane wanda suna iya kokarin su su yi tsaf tsaf tsaf tsaftace kayan kayayyakin in ba wanda ya zauna da su ba to ba wanda zai yarda cewa ba su da shi ta kamewa kawai kila Allah fure masa iga ta wani bangare kuma mutum ne mai son tsafta to kaga idan mutum ba mai tsafta bane zaka iya ganin wani duku duku shi bai da tsafta sai ka dauka bai da shi ne amma kuma iya cin duniyar ne kamar yadda Hausa suke cewa iya cin hatsin ne shine cin duniyar kenan kama shari'ance kuma rashin iya cin duniyar ne eh dan ya mai da kansa wani iri ko zai walakanta cikin jama'a ko ba godiyan Allah tare da shi Allah baka nima a ga alaman ni'imar a jikinka kaga alamar ni'imar a jikinka to kaga wannan sai ka ga shi kuma yana ke ba abin nan baya da wadata yake wadatar da shi kuma ba a gane miskini bare a mata sadaka ba shi sadaka wala ya fa yas'al an-nas kuma baya tashi yana roƙon mutane shine ma'anan ya ta'affaf din kenan kunya yake ji yaje roki wani ba zai iya kunya kaga irin wannan ko da wata ran in ta zai roƙa din amma sai ta irin wannan shi ne abun tausayi manzo sun ya ce wannan shi ya kamata ku tausayawa wannan yana nuna muhimmancin bincika irin waɗannan miskinai ya zama ana taimaka musu wani ma za ka samu ya buɗe shago a kasuwa yana sai da kaya amma wallahi miskini ne dan kayan shagon nasa in an sai da shi ba zai biya rabin bashin da ake bin ba kawai kokari ne kawai je ya samu ya dan samu na rufin asiri sai da wannan ya ga an tashi sadaka ba a basu kuma su suka cancanta ma kan masu yawo gaba da bayarwa wata shekara ya zama ba da shi ba shi ma bayarwa zai yi to kaga irin wayannan suna nan suna kamewa ne shi yasa ba a gane ba a gane talaucin su to ubangiji ta ce a cikin zuciyanka ya zama irin waɗannan su ma suna da haƙƙi suna da suna da haƙƙi wanda ka gane wanda baka gane ba sai ka bincika ka je ka bincika wasu aka sa masu addini ne sun kame akwai abin nan sun rufa wa kansu asiri ba sa tona asirin sai a kyautata musu a dinga ba su sadaka fi sabilillah hadisi na gaba wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر متفق عليه أنا حديث لقى أبو هريرة رضي الله عنه متفق عليه نشي ما أنت وعنه الضمير يرجو إلى أقرب مذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzala sa sama kale yace as-sa'i mai ala al armarati kam bazawara wal miskini da miskini kal mujahidi fi sabilillah kai mai jihadi ne ta dauka addinin Allah mai tawainiya akan matar da bata da miji nace a bazawaran nan kila tunanin ka zai tafi wurare da yawa wa asabuhu zan ta kan bazawara ina zaton sa kala ya ce wa kalqa'imin ladhi la yaftur kuma kaman ma mai tsayuwan dire ne mai sallan dire wanda ba yankewa haka za a bashi lada wa kasa'imin ladhi la yuftir kuma kaman mai azumi ne wanda ba ya sha kullu yana cikin azumi nafila ya sha haka za a bashi lada to mai dawaniya akan armala ita ce matar da ba ta da miji ana fassara shi da wasu a ce bazawara to amma ba dole ta zama bazawaran ma ko budurwa ce in ta kasa auruwa kuma ta zama miskiniya ba mai ɗaukar ɗawainiyanta sai kai ka ɗauki ɗawainiyanta to za a ba ka lada kamar ka yi jihadi fi sabilillahi kamar yi qiyamul laye kamar kana azumi kullum na nafila to da yi ta ma abin tausayi ne ko kuma ta zama tsohuwa ce wanda ta wuce aure ga wannan ba ce mata bazawara sai ka ɗauki ɗawainiyanta kana ba ta abinci sutura da sauransu wannan kamar mai jihadi ne fi sabilillah ko mai tsayuwan dare da yin azumi kullum kullum to haka nan ita ma bazawaran wanda mijinta ya eh, sake ta ta kasa ruwa ko kuma mijinta ya rasu babu wanda ya zo ya aure ta ita ma dama mijin shi yake kawa yanzu ba ta iya ba sai ka zo ka ɗauki ɗawainiyanta kake taimaka mata fi sabilillahi kamar yi jihadi ne ladanka kamar mai tsayuwan dare da mai sallan abin da mai azumin tarawih a kullum wannan me yasa aka sa ta ci aka ba da falala ga mai mata irin wannan dawaniyan saboda rauninta da bukatanta manzala su ma bai ce a sai ala sayyibi ba bai ce bai dawaniya akan bazawara ba bai faɗi bai amfani da kalman as ba sai aka yi amfani da kalman al ya ce ala al-armala suka ce al'armala ita ce wanda take da irmal daga irmal ne al'ilmar huwa al-faqr shine talauci so da haka kenan bazawara matalautiya mai ɗawainiya akan bazawara matalautiya domin an mace ta armalali irmaliha ai fakriha saboda ta, akwai alaman talauci daga arramlu ne yayi ko me arramlu na'am arramlu ya shi ya shi an sifata wanda da ya shi da turbaya ai duk alaman talauci ne kawai alaman talauci kawai yana zama a kan gayan ƙasa da yashi babu wani shimfiɗa ko wani abu haka da kamar yadda ake cewa miskini ma abocin turbaya to ba zawara ma abociyar yashi rike nan ba da mai kinaya ne cewa talaka ce ita ba ta da komai talaka ce ba ta da komai to irin wannan marainiya abin da mara a bayan mm, bazawara marar miji sawa'u ta taɓa aure ko ba ta taɓa ba tsohuwa ce ko ba tsohuwa ba sai mutum ya taimake ta don talaucinta So za a bashi lada kamar yayi jihadi fi sabilillahi kamar kuma ya tsaiwan dare da sallar nafila abin da da da azumin nafila to kaga wannan ba kowace ba zaura ba ke kenan ko ba kowace ba zaura ba ne. idan tana da wadata gidansu mawadata ne an sake ta ta koma gidan babanta kuma mawadaci ne yana daukan yanta. sai kai kuma kaje kana ta dan tura mata atamfa kana dan wani dan jus dinka wani dan gashassun kajinka to kaga wannan ba kai ake magana ba wannan kana da ruwa ne don ka taka damshi kila kana kila kana son ka aure ta ne to ba wani ake magana ba miskin yanda ba ta da gata kuma ba don ka aure ta ba fi sabilillahi kawai kake mata hidima to wannan kana da lada mai yawa amma wanda kake yi fi sabilillahi zawaj sai eh, saboda ka aure ta don ka aure ta ne kake yi to baka shiga cikin hadisi nan ba amma dai abin da kai kuma daidai ne ba kuskure bane saboda ita ba armala bane don armala ita ce wani bazaura matalauciya wanda talauci mata mata kanta sai kai don zaka aure ta don ka taimake ta ne ba wai ka aure ta don kana son ta bane eh ba ta da wani siffa da zai sa ka so ta kawai don ka ji tausayin ta ne ka taimake ta cikin wannan ko zaka samu lada don ka taimake ta amma za ka samu lada irin wannan domin kai tausayinta kana taimaka mata ta sai kai bari ka aure ta mazan ka ɗauki ɗawainiyanta kamar mutumin da zai auri uwar marayu mutum tana da marayu guda uku sai ka aure ta domin ka taimaka wa marayun ka riƙe su nan ka samu ladan mai renon marayan duk da cewa ka auri uwarsu kai haka ne don abin ya fi maka sauki ko ka kori shetan ta yadda ba zai hana ka wannan taimakon ba amma idan mawadaciya ce wata manufa ne da kai to kaga wannan ba za a ce ka shiga hadisin ba akwai inda za a hana kama idan mawadaciya ce kuma ba ka da aure kyakkyawa ce kuma mawadaciya ba da aure ba kaga wannan zai zama fitina to don wani wannan daukar da wani amma gara toshe shi kawai zai zama matsala a tsakanin to kenan wannan don talautin ta ne aka dauki aka dauki dawaniyanka hadisin muttafaqun alaihi bukhari ne sun suka rawaito shi وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنع من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لن يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من قوله بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء hadisi daga abu huraira rabiyallahu anhu Allah ya dade shi kan annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال yace sharru ta'ami na fi sharrin abinci in an ce sharru ana nufin asharru ba sai ka ce asharru ba da sharru da khairu shi ismu tafdhil ne ba sai ka ce a akhairu ko asharru ba eh, sai dai lokacin ana fada ana fada ana cewa asharru a sharrun nasi kaza amma sharrun nasi ma ya wadatar ba sai kace a sharru ba sharru ta'ami mafi sharrin abinci ta'amul walimati shine abincin walima yumna'uha man yatiha da ake hana mai son zuwa da talautin sa mutum ne talaka shi ba samun abincin ma ya koshe ne kamata ko ba samun mai daɗi sai aka yi walima aka ce amma banda talakawa banda talakawa wa yudwa ilaiha man ya abaha sai ake kiran wanda baya son zuwa izuwa ga walima su ne talakawa iya ta abin da masu kuɗi kai sai a ce iya na masu kuɗi ne zalla banda miskinai to wannan ba abincin da yafi sharri a duniya irin wannan abincin Kama bukati nan shi banda shi sai iya mawadaci ne kawai amma yanzu za ka yi na fakirin wannan ranan gobe kuma ka yi na mawadata baka shiga cikin wannan ba amma dai kwata-kwata ba ruwanka da fakirai sai mawadata sai ce wa man lam yujibi da'wata duk wanda bai amsa kiran da aka bar zuwa ga cin abincin walima ba Kada asallahu wa rasuluhu ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rawahu muslim imam muslim ya rawaito wa fi riwayatin fi sahihaini wa riwayan abu bukhari da muslim an abi huraira da abu huraira ne kin kauli daga maganan sa bi isab ta'amu tirda abinci to abincin yayi muni da'amul walimati shine abincin walima Yudwa ilaiha al-aghniya kamar fassara ce na wancan riwayan wanda ake kiran mawadata zuwa ga waliman wa yutrakul fuqara ake barin fakirai ba shinkafa da wake a ciki ba za a hada mawadata da fakirai a ce kawai iya mawadata zalla ake so shi ba son fakirai kuma fakirai nan su ne suke bukatan goge wuya hajja ya saba ci dama in ka jini ya saba da su in menene ma ya saba wannan shine mafi sharrin abinci alwalima shine ta'amun yusma'u li sururin hadis duk wani abinci da za a yi saboda wani abun farin ciki da ya faru da tsumi-tsumin shi ake cewa walima ba shi lalle aure ba aure na aure shine asali shine ta'amul ursi kenan idan mutum aure kira a ce abinci shine asalin walima amma duk wani abun farin ciki ko haihuwa kama maka za ka haɗa walima in sabon gida kai za ka iya haɗa walima sabuwar mota kai duk wani abu ne na farin ciki to za a iya yi masa walima Wani shi ake cewa shi cewa walima ana kiran wanda yake kin zuwa shine mawadaci me yasa baya son zuwa abinci baya gaban sa ba abinci ne da in yaje ma yaje faranta maka rai ne kawai amma ba wai marmarin abincin ne zai kai to aya akwai a gidansa ake. in ga dama za a jefa masa wannan ko fiye da wannan amma zai je ne don ya karrama ka ba wai abincin ne zai kai shi ba shi sai a damu a ce wai shi kawai ake bukata sai kuma a kiran wanda yake son zuwa a ce shi ban da shi su ne fakirai su kuma wani rabonsa da ya ci naman kaza tun sallan azumin bara tun sallan azumi rabonsa da nama tun layya kuma an ce wai kar ya je waliman kar ya je kaga duk yawunsa na tsinkewa kuma an hana shi zuwa to wannan abincin da ya fi kowanne sharri kenan eh, a kira mutanenka da fakirai da mawadata duka kira su su zo duka kira su to sai maza su ma ce duk wanda bai amsa ba to ya saba wa Allah da manzon Allah sallallahu duk wanda aka kira shi zuwa ga walima bai amsa ba ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake nuna zuwa walima wajibi ne kenan in ga gayyace ka to amma yana wajabta a hali guda biyu hali na farko idan waliman ta zama nakara dama an kayyade iya mutanen da za su je to wane da wane da wane da wane to nan fa wajibi ne ka zo mutum ashirin ne kuma fiye ashirin ne komi jutsin ashirin ne komi haka aka yi to a nan an gayyace ka dole ka je in ba gayyace ka ba kuma haramun ne ka je domin za ka je ka ci plate ɗin wani ne kaga ba kira ka ba kaga ita ce na kara kenan irin wannan al'adar mu ba a cika yin ta ba in ita ne dole ka gayyata ka ce amma kar ka gayyata wani to Allah kai kai na gayyata duk wanda ka gaya sai ka ce kar ka gayyata wani in ba ka zai ɗebo abokanansa mutum biyu ko uku ko ya kira wani ma da yana walima a gidan wani to in kan sun zo fa zaka ji kunya sai ka dara mutum ashirin sai mutum hamsin suka zo maka zaka yi sai ka ji kunya to irin wannan in aka gayyace ka aka ce na kara ce ta mutum kaza ne wajibin ka ne ka je don in baka je ba filet ɗin ka yana nan an yi asaran sa kenan kuma bai ji daɗi ba in ba gayyace ka ba kuma in ka je zaka ci abincin wani shi ya zama kana gaba gaba in an baka asalin wa'inda aka yace ya zama ko wa'inda ba a bawa ba ka ka shiga haƙƙin su baya halatta baya halatta ka je duk inda ka je an ce maka wajibi ne a je walima galibi irin wannan ne bad walimatun ba'da albina ityanuha fardun ala man uyyina walau yakunu sa'iman fayahduru illa idza ma kana fiha munkar wajibi ne in an kira ka zuwa ga walima ka je yin walima mustahabi amma kiran kuma amsa kiran kuma wajibi ne saboda duk wanda bai amsa ba ya saba Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka ce ko azumi kake dole ka je idan ka je din inda hadisi ya nuna in kaga dama ka ci in kaga dama kai addu'a amma in ka je dai ka faranta masa rai ya ganka a wajen ka taya shi murna to na biyu wanda za ta zama wajibi shine an yi ta jafala amma kai sai aka ayyana ka saboda kusancinka da wanda ya walima wato kowa da kowa ke gayyata to amma akwai wanda in bai zo ba ma ba a san ma bai zo ba amma kai kuma saboda yan uwantaka ko abokantaka aka ayyana ka wane ka zo don Allah ina da walima lokaci kaza ya zama wajibi ka domin idan baka je ba zai ce ina wani zai shiga damuwa ma ko kila wanda suka zo walima ma ka ta ah, ya ba mu ga wane ba sai a dauka ma ko ta yar gaba ko kun samu matsala ne a tsakanin ku saboda kusancin ku ne yan ko abokantaka so da haka kaga irin wannan ta zama wajibi ka je in ko baraka samu daman zuwa ba to ka da uzuri tun da wuri ya ce wallahi ina da uzuri kaza kaga baka baka dawo alƙawari ba kenan an ka dawo alƙawari sai ka je ka cika sai dai in wani uzuri ne ya hana ka ya hana ka zuwa amma in ba irin wannan ba kawai irin kai ya gaba ɗaya gama ga gayyan nan wataƙila za ka iya zuwa waliman ma ka dawo baka ci komai ba saboda yawan jama'an ko kila karatun ne kawai manufa dama irin wanda ake waliman karatun nan wani dama ga yanda yake a zuwa dina siya ne ba asalin abincin <laughs> ne wannan kowa da kowa zai je in baka je ba ko baka yi laifi ba don ka zo ka ji nasiha kawai ka ji walima kawai karatun ya zama shi ne walima ka kai kama in baka samu abinci ba baka da matsala dama kana iya da kan to idan mutum aka gayyace shi walima wajibi ne an sa kamar yadda ya zo a wani hadisi na muslim idza duya adukum falyujib ursan kana auna nahwahu in an kira ɗiyan walima ya ansa ko na angwanci ko makamancin angwanci wato ba dole sai na angwanci ba in dai waliman ta zama an ayyana ka ko kuma dama an kayyade mata iya mutanen da da su je domin ka taya dan uwanka farin ciki wannan za mu tsaya nan insha Allah a rana ta za mu ƙari sababin kuma mu rufe karatun Allah da sai bayan azumi saboda kusantowan azumi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tarnaji, Bismillahirrahmanirrahim. وصلى الله على نبي wa وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد wa عليكم ورحمة الله كرمك الله قاعد تنبوي يمك ما haka. tambaya na farko da zamu buɗe shi tambaya ne ta text message wai malamai hukuncin <clears throat> gyara gira da mata suke yi su yi shi saboda ado bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah baya halatta yana cikin hadisin wayanda aka tsinewa lanallahu لعن الله ولعن رسول الله الواشمة والمستوسمة والواسلة والمستوسلة والمتنمسات والمتسلجات an tsine wa matan da suke karin gashi da wanda suke karawan da ake karawan an tsine wa mata masu zane fuskansu da aska irin wannan zane da ake yi a sa wani bakin abu ya zama zama kaman ado suna canza halittan Allah sannan an tsine wa mata masu gyaran gashin su ne almutanen misat su dinga rarrede gashin gashin giransu haramun ne haka nan wal mutafallijat an tsine wa mata masu yin wishiriya ta ta kankare ba ta da wishiriyan wai dole sai ta yi ta kankare nan haƙorin da nan haƙorin ta fitar dukkanin su aka mace su al li khalqillah masu canja wato ainihin halittan Allah to da ka halatta sai dai wani abu za ta shafa me ake cewa abun ne jagira ne ko wani abu dai haka dai ko gazar ko wani abu wanda daga ba za a goge shi wannan tambaya na na biyu bayan addu'a da fatan alkhairi ga malam yake cewa malam ne matsayin hukuncin daga hannu ko dago da doku yace naga waɗansu su gurin haka su dora mai da hannayen kan kirji kafin tafiya sujada yace kuma na lura ahlus sunna ne masu yi amma ina son hujja wai karance akwai sabani duka amma dai zancen da fi inganci daga hannu ana iya ya zo a riwayan hadisin Abu Awana wanda ta yana duk in ya tafi yana daga hannu in ya dago ma duka yana dagawa saboda haka in ka daga babu wata matsala amma abin da ya shafi in ka dago da garuku kafin ka tafi sujjada ka tsora hannun dama akan hagu babu hadisin da ya inganta akan wannan kuma zance mafi inganci barinsa shi ya fi. so da ka dago ruku hannayen ka su dauka kasa kawai don inda sunna ne dora wanda an samu hadisi ingantacce kuma ba a samu magabata sun cina daga cikin sunnonin sallah idan ka ɗago daga ruku ka ɗora hannun dama akan hagu ba amma dai fahimta ne na Sheikh lubas wanda shi ya fahimta daga wani hadisi cewa maza su ma idan ya ɗago daga ruku duk gabansa suna komawa inda suke kafin ya tafi sujjada sai fassara shi cewa za ka iya ɗora hannun dama akan hagu amma abin da ake nufi da gabbai su koma inda suke wato wa'annan mafasil inda inda aka zora gabar to kaga inda su koma inda suke shine ka sake hannunka kenan amma yanzu zaka yi haka ai ba sa inda suke kenan to kaga wannan hadisi yana nuna ma bayin kadun ne kenan bai tabuwa daga ruku na'am sai ne dama ne fa ne mai da shi ne ban ما الله بيامنا بخاتم من الخير قبعد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله